Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya. Um, kamar yadda kuka sani suna na Mazaje eh, wanda aka fi sani da Malam Hudu. To alhamdulillahi na gode muku na yaba muku da da abun da kuka min. Musamman yadda kuka tallafa min na kai uh, channel ɗin uwata Mary J Black. Na kai subscribers na kai mata wata ɗaya na kai mata subscribers dubu ɗaya. to na gode muku sannan kuma ina neman alfarma a wajen ku don Allah kada ku gaji musamman waɗanda ba su yi subscribing ba to a dubu ɗayan sauran mu ashirin da biyar to na gode aƙalla ina da subscribers dubu ɗari da dubu goma sha bakwai to gaskiya na gode muku da kuka yi subscribing ɗina ah, mutum dubu ɗari da goma sha bakwai ba ƙaramin abu ba ne, sai wanda yake da jama'a gaskiya tsakani da Allah zai iya samu wannan to don Allah eh, ina son da Allah ku taimaka 25 ɗin nan na san za ku iya ku cike shi sannan kuma na san subscribers ɗina ba lallai bane a ce mutum dubu ɗari da dubu goma sha eh, bakwai kowa yana rayu. na san wa'an sun rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu da Allah waɗanda suke raye na san za ku iya taimaka min kuma in na eh, nemi alfarma kamar yadda na nema a baya kuka min na san wannan ma wani bai gani bidiyon ba ne sai yau na san insha Allahu kafin nan da awa biyu na san za ku bani subscribers eh, ashirin da biyar to na gode sosai ina alfahari da kuma na sannan kuma duk wani kuskure da kuka samu dangane da ni da Allah a kun mun magana ko ta wannan ne comment insha Allahu zan duba kuma zan gyara na gode ina son ku Mary J Black gashin na rubuta a jikin screen dan Allah ku je ku mata subscribing fuskan ta ma na sa a saman bidiyon nan yau da Allah ku taimaka kuma ta subscribing subscribers ashirin da biyar kawai na san za ku iya ina son ku masoyana Allah ya bar mu tare ya bar zumunci na gode sosai mary j black we subscribing please